بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في shi gaba da tafsirin mu na إلى ذلك shekara 1444 hijirar don Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da da uku miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin da ne ashirin da hudu ko za mu yi majalisi na ashirin da hudu insha Allah kuma muna cikin suratul araf jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma yau kuma za mu tashi wata tara ne a ƙarshen aya ta tara yau kuma za mu tashi a farkon aya ta goma inda ubangiji ta laki ta walakan makkannakum fil ardi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون Ubangiji ta lace wa laƙan makannakun fil arzi, hakika mun ba ku daman maki a bayan ƙasa, mun ba ku dama na yin abubuwa daban-daban a bayan ƙasa. Wajen an na lakun fi hama aishi, wanda muka sanya muku wuraren neman abinci a cikin ƙasa, sabuba da za ku dinga amfani da su domin ku rayu. qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke godewa Allah akan wayannan ga ni'imomi daban-daban da Allah ya muku amma kuma masu godiyan ne Allah ya ta ƙasa ya sanya ta tabbatacciya ba ta raurawa ya kafe ta da duwatsu ko ta ina ya zama ba ta girgiza inda kasan duniyan nan tana girgiza da kullum a cikin tashin hankali yake ba ni so wanda za ka samu a bayan kasa in kai gini ma kana tunanin zai girgiza kasa za ta girgiza ginin kai rushe girgizan kasan da aka yi a toki da syria bai kai na minti da ba amma ka duba farnan da yi wasu yan sekund to ba don allah ya ɗaure kasan duniyan nan da duwatsu ba da ne take tsammani kuna cikin tafiya ta ɗan girgiza kawai ka fati kawai ko gida rushe a kanka ko ka dungura da motarka amma allah ta ya daddaure ta da duwatsu tsagin da za a yi da girgiza to sai baka dama kuma je kai noma a bayan ta ka gona kai nan kai shuka ka noma ya girma ka ciri amfanin gona ka yi tashe ka yi lambu ka gina gidaje kala-kala ka gina shaguna ka gina ɗakuna ka gina masana'antu kamfanoni wuraren sana'a duk abin da kake bukata Allah ta'ala ya maka a bayan ƙasa domin ka nemi arziki sannan ya saukar da ruwan sama ga gizagizai nan suna fashewa su zama ruwa saukar da ruwan sama domin samun arziki na duniya ga abubuwa daban-daban ga amfani da ake samu a bayan ƙasa wanda zai kala kalafin mafi da arziki jami'a duk abin da ka gani a bayan ka an halitta shi don kai aka halitta shi dan adam don kai ne ni'imomi ne tattara daban-daban ga sunan masu yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kunce za ku lissafa ni'imomin ubangiji ala ba za ku iya lissafa su ba amma ba ku gode wa Allah akan wannan sai ta ce innal insana la zalumun kafara. dan adam azzalimi ne mai yawan kafurce ubangiji ne mai kusurcewa Allah ne ba ya godewa Allah kan nemomin sa kalilan ma tashkuru Kaɗan ne kwarai kuke godewa Allah masu godiyan ba su da yawa yasa kowa yana cikin rudu a rayuwar Allah ya maka ni'ima ma baka san ya maka ba wasu abubuwa da ba ke duba ba asalin ni'imomin ba ba abin da ya tsaye da rayuwarka a bayan duniyan kake duba wani abu zai kyalli kyalli kake duba sai ba ka tina ma Allah ya maka ni'ima tana ka gode masa godiya wa Allah ta'ala yana dawwamar da ni'ima a cikin al'umma isa Allah ta'ala ya ce a gode masa ani shkurli wa liwalidayk ka gode min ka gode wa iyayenka ka gode wa Allah har zuciyanka ka yi ya maka wannan ni'ima ka gode wa Allah da bakinka ka yi aiki mai tabbatar da cewa ka gode wa Allah ta'ala shi a masa biyayya ka ji tsoronsa sannan ka kyautata wa iyayenka sannan kuma abu ne sananne cewa gode wa Allah yana ƙara niman kuma bayan ya dawwamar maka da ita sannan ya ƙara maka ita wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi da shadid Allah ta'ala ce ne in kuma gode zan ƙara muku sannan rashin godiyan kuma ya kan sa ya kan jawo wahala ta rayuwa matsaloli daban-daban shine wala in kafartum inna azabi la shadid in kun mutu jibo gode min ba azaba ta mai tsanani ne sai ga ka dukiyan Allah baka ga mulkin ga ilimi ga abubuwa wanda za su saka ji daɗin rayuwa amma kana cikin wahala saboda baka gode wa Allah ba wani abu daban kake hangowa wani kaya ma jin ma cewa Allah ne masa wannan ni'ima baya jin haka sani yake wayonsa ne ko dabaransa ne ta sa aka bashi ko shi ya isa ne gani yake wanda ba a bawan ba kuma kaman Allah baya son sani wannan shine abin da karo ne Allah ta'ala ya ce ka ta kama shi ta kama shi ta tsaye shi ake an ba shi ne a bisa cancanta to sai Allah nuna masa ba haka ba ne abu shi ke naka halakar da shi sun san kisan kuturu da makaho da mai kora wanda Allah ya ba su ya ba su ni'ima suka buturcewa Allah aka gusar shi abin nan mai kora mai kuturu Allah ya gusar masa da kuturtarsa mai kora Allah ya gutar masa da ciwon koransa dukkansa iwa makaho Allah ya buɗe masa ido sannan Allah ta'ala ya ba su garki garki na dabbobi suka yi arziki amma mala'ikan da Allah ya turo ya tambaye su ne suke so aka ba su abin da suke so da lafiyansu da arziki ya sake tagowa a suran yadda wa'annan kalan mutane suke a da zuwa suran kuturu yake shi matafi ne guzuri ya yanke masa don Allah ya taimake shi ya ce masa a shi ma abubuwa sun masa yawa alhukuku kasiratu nauyi ya mar yawa gaskiya ya zai yawa ya ce ba kai ne da kuturu ba Allah ya warkar da kai kuma ya baka arziki da kai da kai talaka ne miskini ga cutar da take mun kai ba shi bane sai na ma warisu hadha mala kabiran an kabirin yace ni wannan dukiya ba na gaje ta ne iyaye da kakanni kuma ƙarya yake da talaka ne sai ta in ƙarya ce Allah ya mai da kai yadda kake a da shi gina Allah mai da shi kuturunsa shi ma mai kora haka mala'ika ya sake dawowa ya ce bai da kuturinsa ne kare to Allah ya taimake shi ta nauyi ya matsewa abubuwa sun matsewa da zai iya ba ya ce ah, da ba kora ne da kai ba Allah ya warkar da kai ya baka dukiya yanzu kana da garke na shanu ita ah, shi ya gaji dukiya da ne sun kakan kakansa shikenan sai ce idan ƙarya kake Allah ya mai da kai yadda kake da shikenan Allah mai da shi mai kura makaho da haka da ya zo jin makaho a sura na makaho ya ce gashi gashi na shiga damuwa na shiga matsala buduri na yanke ka taimake ni ya ce ga garken tumaki nan duk abin da ka dama ka ɗauka wallahi da ni makaho ne Allah ya warkar da ni kuma ni ka ni Allah ya bani arziki idan ka bar wani abu da kake bukata ba ka ɗauka ba ni ba zan yi ba maka ba ka ɗauki duk abin da kake so mala'ika ya ce to Allah ya jarrabe ku ku uku abokanin ka sun faɗi jarraba sai kacci yake na aka bashi a yadda yake idonsa ma a buɗe masa idonsa ga dukiyarsa na su kowace su karɓa na takaita kisa ne saboda shahararriyar kisa ne kenan wannan rashin godiyan Allah ne ba ya jawo musu haka su guda biyun shi kuma makahon nan godiyar Allah ne ta sa ni'imar ta dawwama kenan daukan da wannan ya zai rage dukiya ba kuma bai daukan bai ce shi malaika ne ba zai da kudi ba cin abinci duk wanda Allah ya masa ni'ima kuma bai gode wa Allah akan ni'iman ba a ƙarshe Allah zai jarrabe shi duk abin da ka samu na arziki kamar da lamarin zuwa ga Allah ko ilimi ko mulki alfahari da nuna dama tammu masu arziki ne wannan abubuwa ne irin na jahiliya sai imrul qais ne suke fadan wannan wa kunna unasan qabla ghazwati karmali wa risal gina wal majda akbara akbara sai ta dama ma sun sun gaji da sun tini sun iyaye da kakanni to Allah ta'ala ne ya baka ne ka dama ta kwaci qalilan ma tashkurun kadan ne kuke godewa Allah kowa ya godewa Allah ta'ala da bakinsa da zuciyarsa da kuma aikinsa bangiji ta halatta wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أن يكن من الساجدين ubangiji ta lace walakar khalaqnakum thumma sawwarnakum hakika mun halicce ku sannan muka suranta ku mun halicci baban ku annabi adam mana mun suranta halittan baban ku annabi adam ko muka halicce shi a haka a yanda muka suranta shi thumma qulna lil mala'ikati sannan sai muka ce mala'iku usjudu li adama ku annabi adam sujjada sujada ta gaisuwa da girmamawa wato a yanzu kai wani sujada haramun ne amma ta karon ya halatta Allah ne ta mala'iku su mala'iku da halatta su yi wa annabi adam don da umarnin Allah ne illa fasajadu duk suka yi sujada illa iblis sai iblis shine abul jikin. kenan shaitan baban aljani sai shine kawai lanyar yakun min da sajidin zai kasance da cikin masu sujjada ba Allah ta'ala ya tsoron talittan annabi Adamu ya halitta shi da tako ya busa masa rai da sai ce mala'iku kuma sa su jira ku daraja shi wannan yana nuna darajar annabi Adamu kuma yana nuna kiman mutum yana nuna kuma kiman ilimi da darajar ilimi me yasa aka ce su yi masa sujjada saboda ilimin da yake dauke da shi wanda su ba sa dauke da shi su mala'iku ba su da wannan ilimi in lokacin da Allah ta'ala ke zai halitta annabi Adam suka ya za ka halittu wanda zai barna a bayan kasa gashi muna maka tafsiri yace akwai abin da na sani wanda ba ku sani ya halitta annabi Adam yace ka guda min sunan wa'annan ababuwan sai suka saka ku ga min sunan kaza da kaza sai sunan wa'annan abubuwan suka kasa aikace annabi Adam to ya musu annabi Adam ya tinda ne safa musu wannan sunan sa kaza wannan sunan sa kaza Ya ga ce ku kaji ku yi sujada ku gaishe shi ku karrama shi akwai abin da ya sani wanda ba ku sani mala'iku suka yi sujjada shaitan kuma ya ƙi yi sai bai yi sujjada ba saboda kangarewa da kafurci yasa duk wani kangararre mutum sai a ce masa shaitan ko kangararriyar dabba shaitaniya kangararren aljani shaitani duk wani abu kangararre wanda baya jin magana mai taurin kai sai a ce masa shaitan to iblis shi kan shi ke zai yi ba a cikin suratul hijr ubangiji ta lati wa qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamalin masnun fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin sai ga mala'iku yace ya ku mala'iku ku sani zan halicci mutum daga busheshen taɓo kuma baƙin taɓo kuma kirkicin taɓo domin haɗe-haɗe ne wannan ƙasan da wannan aka har haɗa aka ce ke sa fatun yan adam suka zama daban-daban kowa fatarsa daban-daban to zan halitti mutum da wannan ita idan na daidaita halittarsa na busa masa ya ku faɗi kuma masa sujjada Allah ya ba wa mala'iku umarni shaitan yana cikin su yana tsakanin su yana rayuwa shikenan duk suka yi sujjada shaitan kuma sai yake yi zai tsaya dam shi da zai yi ba Yare na annabi adamu Yare na umarnin Allah subhanahu wataala illa iblis lam yakun min as-sajidin iblis bai kasance cikin masu sujjada ba yasa Allah ya tsine masa albarka saboda taurin kan wa Allah a cikin suratul hijr din yace fasajada al-mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'a as-sajidin sai mala'iku suka yi sujjada gaba ɗayansu sai iblis shi ne wanda bai kasance cikin masu sujjada ba shi mai taurin kai shaidani to shi bai sujjada ba to sai Allah ta'ala ya masa tambayoyi kala ma aka an Allah ta qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين Ubangiji ta'ala sai ce masa, ƙala sai ce, ma mana aka Allah ta tsira, me ya hana kai su ne, il amar suka yayin da na umurce ba. ko kuma tun da na umarce ka kai me yasa ba za ka yi ba Allah fa shi ya halicci ya ce wa annabi Adamu sujada ma ce ba zai yi ba ne Allah ya ce ku me hana kai ka ga mini me yasa ba kai su sujada ba alhalin na umarce ka kai kala sai ce ana khairu min ya ina fi Adamu ni na fi Adamu alkhairi mana na fi shi falala ta daraja to me falalan me darajar da ka fi shi da shi sai ce halakta ni min narin ni ka halitta ni da wuta ne in ji shaidan wa halakta hu min dinin shi kuma ka halitta shi da tako shi a nasa tunanin wuta ta fi tabo mai daraja ta fi tabo da zafi ko ta fi tabo zafi amma ba daraja saboda haka sai ya ce ya ce ni da wuta aka halitta ni shi kuma ta tabo ne saboda haka ni ba zan masa sujjada ba ba zan yi masa sujjada ba ma aka Allah tasjuda la inna suka ce za'ida ce ma aka an tasjuda me hana kai sujjada is amartuka yana nan umurce sai sai aka ƙara la saboda ƙara ƙarfafa korewa ma aka Allah tasjuda me ya hana ka kai jida ba yayin da aka baka umarni a juma nan ne ko me ya hana ka kai su jida ba ko me ya hana ka kai jida me ya hana kai jida kamar akwai sauki sauki a magana me ya hana ba kai jada ba a ga duk fito da kai yin ba a cikin magana kuma tun ma'anan ta fito don a karfafa magana shi kenan shaidan sai ya faɗi dalilansa to wannan kiyasi yayi ba? shi ya auna wuta da tabo sai ya ce to ai wuta ta fi tabo daraja wa ya gaya masa wutar da ake azabtar da kafurai da ita wutar da take azabtar da mutane saboda haka shi ne zai yi ba to shi ne ake cewa shaidan huwa awwalu man qasa shi farkon wanda ya bi ya kiyasi sai dai kiyasin ne dadi kuma ce tabo yana kashe wuta yanzu idan gobara ta shiga dinga ciban tabo kana bugawa kan wutan nan dan an kada ta mutu kawai kaga tabon ma ya fi wutan karfi kenan ko ya fi wutan karfi mota ba ta cinye tabo gaba ɗaya ba sai ta dan kona tabon amma tabo kuma zai cinye wuta gaba ɗaya ka zo a gobara ta tashi ka dinga daukar tabo kana ya baka gani za a nemi wutan a rasa ta to kaga ya yi kiyasi ne kiyasi wanda yake ba daidai ba shi sa ibnu sirin ya ce awwalu man qasa iblis wa ma ubilati shamsu wal qamaru illa bil maqayis farko wanda ya kiyasi shi ne iblis shedan kenan yadda ba a bautawa rana da wata ba a cikin kiyasi ai hankali kiyasi aiki da hankali sai mutum hankalin sai ba shi haka ai watan nan ya kamata a bauta masa ranar nan ya kamata a bauta masa to ai ba kiyasi in akwai nan wannan kiyasi shine malamai ko suke ce masa kiyasun fasidu li ikrar kiyasi ne wanda kwata kwata shirme ne saboda me ya saba wa nasi nassi ya ce kai wa annabi adamu su kai kuma ka tsaya kana kiyasi wa ai to ai ni da wuta aka halitte ni shi da shi da shi da abuwa ka halitte ya za ina masa sujjada to kaga wannan ta kiyasi ce to shi yasa har a shari'a in wani ya je kiyasi alhalin ga nasi, ga qur'ani ko hadisi ne kaje kai kiyasin ka to ya zama kiyasun fasidul isbat kiyasi ne wanda kuta kuta ba a daukar sa kiyasi shine ma'anar fasidul isbat la yu'tabaru shay'an ba a daukar sa wani abu wannan shine abun da yan bidiya ba su kane ba ga ayat alqur'ani ga hadisi mutum sai yana ta wani kwatance kwatance to ai kaman eh, kaman ruwa ne da turai kaman waye waye kaga duk wannan bata taso bai da Allah ya ce kai manzo Allah ya ce kai to zaka zo kana mana kwatancin rakumi da wani abubuwa kaga kwatance ya kare kiyas ya kare inganin shi inda ahlu sunna suka bambanta da yan bid'a su ahlu sunna qur'ani hadisi sai an rasa tukunna ba idan muhallin na ayi kiyasi ne sai ayi amma ga nasi kan ba ka kiyasi Allah ya hana kai kiyasi kai Allah ya ce kai kai kiyasi kaki ko manzo Allah ya hana abu sai kai kiyasi kai ka yi shi ko ya ce kai kai kiyasi ba za ka yi ba to shari'an a wajen wa kake ɗauka shi ne abin da shaitan ya yi kenan yadda shi bai zai ba ga ka ga ka wannan ayan tana nuna shaitan baya da cikin mala'iku ba jinsin mala'iku ba ne ya yasa saboda ya ce su ta kalife shi mala'iku kuma hadisi ya inganta daga manzala ta suma cikin sahihi muslim cewa da haske ka halice su yace khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa ka adamu mimma wasifa lahu an halitti mala'iku da haske Na zo ne hadisin hasken al'arshi an halitti aljani kuma da belu na wuta wato tsantsan wutan ba garwashin ta ba an halitti annabi adamu daga abin da aka santa muku shine tabo shekan da kansa ya ce da wuta aka halitte shi manzon sun ya ce aljani da wuta aka halitte su to kaga dan baya cikin me baya cikin mala'iku Ina cikin aljani ne wannan shi ke rusa hujjan duk wanda ya dauka cewa wai shedan yana daga cikin mala'iku iblis saboda an haɗe su a alqur'ani an ce an ba mala'iku su kuma ne shedan bai yi ba tun daga suratul baqara wa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin mun ce wa mala'iku cewa annabi a yi sujjada sai suka yi sujada sai iblis ya ki ya girman kai kasance cikin kafirai to sai suka ce tun da an mala'iku aka ce an ce sai sujada iblis aka ce iblis bai yi ba to shi kenan iblis yana cikin mala'iku sai wannan istisna'i ne munqati istisna'i munqati wato al-mustasna laysa min jins al-mustasna min wanda aka toge baya cikin wayanda aka toge daga gare su an fi wani abu amma dama baya cikin jinsin su kamar ka ce ya al illa imaran mutane sun zo ban da jaki to jaki mutum ne wannan shaki cewa istisna'i munkati Mutasili kuma ka ce da alqaumu illa zaidan mutane sun zo ban da zaidu kaga zaidu yana cikin mutane to nan qiyasi ne wanda yake mai munkati kuma akwai shi a larabci wani yace wa balda illa biha alisu illa afira wa illa lis cewa gari in kaje ba mai cewa sai dai kwakwane da fararen raguma kaga bauna kuwa da rakumi ba za su ɗebe maka kyau, mutane ake nufi sai tafiya ne su ba mutane masu ɗebe maka kyau. aka ce sai dai bauna da farin rakumi ne zai maka to kaga wannan kiyafi ne kenan muqati ne Allah ta'ala ya faɗa ladina amalu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tarabin minkum ya kwanda kuka imani kafa ku ci dukiyanku a tsakaninku da barna sai dai ta hanyar kasuwanci to cin dukiya ta hanyar kasuwanci ai ba cin dukiya da barna bane kaga ita ne mun kadi ma'ana ku ci dukiya ku ci dukiyan ku ta hanyar kasuwanci amma kar ku ci ta hanyar barna an gaya wa mala'iku da iblisu su yi sujjada mala'ikun suka iblisu kuma yake sujjada so da ka iblis shaitan ne eh shaitan ne ai akwai aya ma suke cewa abuna wa kunna lil malaika tasjudu li adam fa sajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaka an amra bi shike nan magana ta kare mun ce malaiku su su da su kai sai dai iblis shi ko iblis ya kasance cikin aljani ne sai fita daga umarnin ubangijin sa bai yi mai ba sai jada ma to za ka iblis shaitan ne kuma shine abun jinni baban shaitanu kiran shugaban su kangararren su shine fi kuma kangarewa a cikin ba ta ainihin shaidan to shi sa ya zama ogansu gaba ɗaya yake watsa jama'a sa suna shiga cikin al'umma suna halaka su suna fitta su daga musulunci suna sa su sabon Allah suna cuna musu abubuwa na barka suna yi to ubangiji ta ala yake sai shaidan yake shi da aka ce ne hana ka kai su jira yake shi ya fi annabi adam don an halitta shi da wuta annabi adam halitta shi da wato ainihin tabo to sai shaidan ya masa hukunci a lokacin yana aljanna ko kuma yana wani matsayi a can sama yana babban matsayi ya Allah ta ya saukar da shi Allah ta ce kala fa'idina ko ka karanta ne sai ce fahabit minha ka sauko daga gare ta Usman sai ce ka sauko daga aljanna to fita fita daga aljanna aka kore shi to sai ce ka sauko daga matsayin da kake da shi a can almalakutul a'la yana to babban matsayi aka ce to mun fito da kai yanzu ka zama kasance fita kama ya kunu laka an ta takabbara fiha zai yi ka girma kai a cikin aljannawa ko a baka matsayi ka zo kana mana girman kai da zai yi ba khuruj ka fita innaka min as-saghirin kana cikin makaskanta daga yanzu ka kaskanta sai ba komai bane kaga mutum shi yake rusa kansa da kansa kenan ko Allah ya baka matsayin ka zo kai taurin kai sai kai kai sai Allah ya rikito da kai ne ko kai wa Allah subhanahu wataala biyayya a cikin suratul hijr Allah ta ta'ala ce qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yawmin ita daga aljanna a sauko daga matsayin da ke da shi kai abun jefi ne kai makaskaranci ne kuma la'anar Allah tana bin ka har zuwa ranar alkiyama la'anar Allah ya tsine masa ya kore shi ga rahama saboda haka sai zama wato ainihin makaskanci sai zama bai da kima bai da wato wani daraja sannan ma ne ma shugaban yan wuta sai dai shiga wutar jahannama a ƙarshe domin ya ce da aka gaya masa haka قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين Kala sai ce, An zirni ila yau mai yub'atun, to kaɗan saurara min ya Ubangiji, kar ka ɗauki raina har zuwa ranar da za a tashi kowa da kowa. Kala sai Allah ya ce, Innaka minal munzirin an kira ba za a ɗaurin ka ba sai an zo tashi alkiyama. Wato nan taurin kan Iblis ya bayyana ko? Ka fita daga aljanna, na tsine maka, kai makaskanci ne, ka fita ko ka sauka daga matsayinka. Allah ya fushi da shi saboda laifin da ya kamata yi ya Allah na tuba zan je ne sujjada na tuba na tuba amma wallahi bai nemi akuwa ba sai me sai ce shi kara da wurin sai duniya ta zo tashi saboda mugunta yake bai wa ƴaƴan annabi Adam ya kunta mugunta a ransa yanzu akwai taurin kan jefi wannan Allah ta'ala ya tuhume ka da laifi ya dauki hukunci a kanka maimakon ka tuba ko za a maka afuwa sai ka ja wato kai ka yi da hukunci da aka maka kawai ka gamsu kawai sai dai a dan jira ka kara dauki ranka sai duniya ta zo tashi abinda iblis ya nema kenan ita jira shi sai Allah ta'ala kuma ya amsa masa saboda wata hikima ta sa yaje ta kara laifuffuka yayi ta kara laifuffuka saboda azaban sa ta karo ranar alkiyama a cikin suratul hijr qala fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum za a taurara maka in zuwa ga wani lokaci wata rana na lokaci tsanani shi ne lokacin busan kaho na farko wanda za a busa kowa ya mutu to zuwa wannan lokacin za ka mutu kai ma amma ba za a kashe har zuwa duniya ta tashi ba ko ita ya kula tsira daga mutuwa zai yi wa saboda kullum man alaiha fa'al kowa zai kare sai ubangiji su wata ala. to Allah ta'ala ya da hikima sai dale shi din an yi masa haka don ya kara lebu ba gata ba ne. kuma mutum ne mai sabon Allah Allah ya mata lala ya kama shi ba ya ta yi ya ta yi rage kama shi shi kawo ya ka ce to an jira Allah ta'ala yana da hikiman jisa ya ta yi tsalo amma ya falo ba yi tsalo ba a tambayansa shikenan iblis yanzu sai duniya ta zo tashi zai bar duniya tun a wancan lokacin yana raye duk annabawan Allah sun kare yana nan amma ba alheri ne a gare shi ba manzala ta sama da aka tambaye shi a kyale shi har zuwa duniya in ta zo tashi kafin a ɗauki ransa ko a ɗauki ransa a yanzu ya je sadda rahamar da Allah ta'ala ya tana da masa yace ya zabi a ɗauki ransa a yanzu ya je samu rahamar Allah amma iblis ta ce ya zabi har sai duniya ta zo tashi a ɗauki ransa saboda ya san cewa wahala zai je shi a lafiya to sai kare cewa kala fa bima aghawaitan قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وبنجي تعالى قال في شيطان يتي فبما أغويتني saboda دفجني da kayin nan لهم udanna المستقيم سينا زونا sai na zauna musu siratal akan tafarkin kamar wato zan ce in zauna wa 'ya'yan annabi adamu akan tafarkin kamar daidaiti in hana su bin wannan hanyar shikenan fa wai barna kawai shi zai yi saboda haka tun da ya bada ba zai bada kuma al'umman manzon Allah al'umman anbinna al'umman ayayan annabi Adam alaihi salatu wasalam daga zamanin annabi Adam har sai je zauna akan hanyar Allah madidi da ya hana mutane binta wannan shine abin da ya dauka wa kansa zai bada jama'a shi shedan idan dan adam ya saba masa shi yayi shi ya yi wanda ya yi ya mura ya kaji shi da sai sai ya saki zama a kan hijira ko hijira daga Makka zuwa Madina sai ya hana shi hijira ko kuma hijira na kaurace wa sabon Allah al-muhajiru man hajara mana na Allahu an mai hijira wanda ya kaurace wa abin da Allah ya hana to sai ya hana ka barin maka ka tafi madina in ji manzala ta kwane ko ya hana ka barin sabon Allah ka zauna cikin sabon Allah to idan dan adam ya saba masa yi wannan kuma sai je zauka fi sabilillah Ko za ka yi jihadun nafsi ba ba za ka yi jihadun mali ba da ka sai sai zai zauna mutum in zamanin tafiya yaki ne lokacin da ake zuwa ba kai na musulunci shi ke na mutum sai shi ne da ka kace za ka yi tsara ranka da dukiyanka amma sai ta faɗa masa abuwa su hana shi tafiya jihadi ba in ko ya saba wa shaidan sai ya tafi in ko ba jihad jihadun nafsi ne da mali wato kana son ka yaƙi ranka ka zama mutum kirki shaidan sai zo ya zauna maka sai ba inda za ka sai ka zauna cikin bata cikin sabon Allah cikin fasikanci diyan da aka yi in ka amsa masa ba za ka zama mutum kirki ba ya hana ka jihadun nan. an ga kuma ce almujahidu man jahada nafsahu wal muhajiru man hajara ma na Allahu an jihadi shine wanda ya kiransa ya zama mutumin kirki sai dan sai ana kaka ya kiranka ba zai taba yadda ka zama bawan Allah mutumin kirki ba saboda mai saboda yana son ku tafi wuta tare sai ana ka jihadul mal wato ba za ka yaki dukiya ba za ba za ba za ka yi jihadi na dukiya ba ba za ka iya ciyar da dukiyan ka fi sabilillah ba sai dinga maka alƙawarin talauci ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura sai dinga maka alƙawarin talauci in ka bar za ka talauce in ka bar dukiyan ka za ta kare ya hana ka zumunci ya hana ka ba da ka fi sabilillah ya hana ka taimaka fakirai da miskinai ya hana ka yi wa iyayenka ma hidima duk wata ciyarwa ta wajibi zai zauna maka shi bai yadda yi ba ba za ka ciyar da ka fi lafi sai dinga sa maka burin ai yanzu in ka bar wannan nan gaba za ka iya yin gida kaza za ka iya sayan mota kaza kai za ka zama kafi kowa kuɗi nan gaba sai dinga maka wannan alƙawari ba kai ba face ruɗa ka kawai yake to sai hana ka gyaran kanka ya a akan hanya ba zai ba barka ba jihadun nafsi yana da martaba guda hudu ka yaƙi ranka wajen gano inda shirya take son ta, shi ta'allumul huda ka fahimci ma yadda shirya take ma in ba ka yaƙi ce dama ba za ka iya ba sai zauna maka ya hana ka zuwa karatu ya hana ka zuwa inda ake wa'azi ya hana ka sauraron wa'azi sai shirme abubuwan da za su fita sannan ya zauna maka in ka fi karfin sa wannan bangaren sai ya zauna maka kuma hanyar aiki da abin da ka fahimta na shirya gashi ka gane shirya amma ba za ka yi aiki da ita ba shikenan kun zama sai da shi shikenan ilimi ya zama hujja a kanka sannan idan ka fi karfin sa ta wannan kuma sai ya zauna maka ya hana ka haƙuri kana aikin amma in ka sha wahala sai ya zama ka kasa haƙuri kuma sai ka daina ana ka haƙura akan bin Allah na ya ci galba a kanka in ko ka ci karfin sa nan to sai zai zauna maka kuma hanyar da'awa wannan alkhairin da ka samu ko ba za ka so yan uwanka su same shi ba ba za ka ilmantar da yan uwanka ba za ka nuna dora su akan hanya ma daidaiciya ba sai Allah ta'ala ya kama ka da wannan kai ka sani amma baka so wa yan uwanka alkhairi ba ka isar da sakon ba dan ka ga kashin sa nan shine ka yake shi gaba daya shine wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ka fi karfin shaidan kenan yanzu tsoron zai dinga ji in sai ba ta kai ba amma idan baka yake shi ba to lalle zai zauna maka akan wa'annan hanyoyin ko ba za ka kai labari ba ba za ka kai labari ba to idan ka masa sai manzala kuma zalika minhum fama ta kana haqqan ala Allah duk wanda ya saba shi dan ta wa'annan hanyoyi ya tule shi akan inda ya zauna masa yayi wa Allah biyayya tabbas ne Allah ta'ala zai sa shi aljanna inji manzo Allah ta sama hadisi ma Ahmad bin Hajjaj hadisi to shi dan ya dawo alƙawari zai bada kai ko kuma wani shiri kai naka ka ka yake shi domin ka zai bada kai ya zo ya tare maka hanya ta shirya wani shiri kai na ture shi ka wuce ya kamata ka ture shi ka wuce sannan أن zan قبل ثم لآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وبقي تعالى شيئا سيدي ثم لآتينهم sannan zan zo musu min baini aidihim ta gabansu wa min khalfihim da bayansu wa an aimanihim da bangaren damansu wa an shama'ilihim da bangaren su duk in tabbata da su ina ta kawata musu abubuwa na sabon Allah idan ba za su yi imani ba za su yi tauhidi ba ko kuma in sun yi imani ba za su yi ayyuka na gari ba barna ta su dinga yi wala tajidu aktharahum shakirin mafi yawancin su ba za ka same su masu godewa Allah ba ba za ka same su mumine ba ba za ka zama mumine Allah ta'ala ce shaitan ya ce zai zo ta gaban mutane in zai zo ta gaban su zai sa musu shakka dangane da lahiran sai ce kai ba wani tashin alkiyama fa ba janna ba wuta duk rudu ne kawai shaitan sai sa maka ranka rudu ne ba tashin alkiyama ba janna ba wuta to ya gama da kai kenan kana amsa masa anan ka kafurta duk wanda bai yi da ranar lahira ba kafuri ne sannan zai zo maka ta bayanka shine ku zai tattaka kai duniya ya shagaltar da kai da ita ya nuna maka rayuwar duniyan nan kawai kake rayuwa in kai asarar duniya ka ka zama shirme ba wata rayuwa in ba duniya ba sai ka ba kawai da neman duniya kai ne can kai ne can kana ta shan wahala ka tara abin duniya wanda za ka tafi ka bar shi ko basiran ka ta toshe ka kasa gane rayuwa ce ta tsaitacciya kuma kana ganin ana mutuwa amma mutuwan ba za ta zai maka wa'azi ba kana ganin wani ya tara dukiyan ya tafi ya fita amma kai ba za ka yi zina da wannan ba sai kai ta tarawa ka haɗa nan ka haɗa can duniyan ta mantar da kai lahiran ka gaba daya kana shan wahala baka moran duniyan kuma ka yi asarar lahiran ka ba ka gina lahiran ba za ka iya neman lahira a duniyan ba kuma a duniya ne ake neman lahira ba za ka riko da addinin ka ba sai ka zama shirme a cikin al'umma baka san addinin ka ba ka aiki da addinin baka kyautata wa al'umma ba baka da amfani a cikin al'umma yake nan ya roƙe ka ya kawata maka duniya ya nuna maka ita ce kawai Allah akwai musulman da duniya kawai idan suka sa gaba ba ruwansu da lahira wani ma taƙin lahiran ma wallahi ba sun kai taƙin lahiran ma ka ka masa maganar mutuwa da zai taɓa yadda ba sai maka wasa duk wasa ban da wasan mutuwa kar ka kawo masa maganar mutuwa <laughs> duk wasa ka masa ma kar ka bar wasan mutuwa to zai tsira ne aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wallahi baka yi saka gudu mutuwa ba sai dai idan kwanan ka bai kare ba idan kwanan ka ya kare magana ta kare to saboda haka rudu ne shi dan ne kuma yake ta mutane yake nan duniya sai ta zama wani abu wallahi akwai wanda suka ɗauki duniyan nan kamar nan ne kawai zama sun yi ke kafan su kawai duk abin da za a yi ba abin da za a samu duniya ba su ba sa so ba addini ne a gaban su ba wa'azin ma ba ka ji bare musu tasiri a zuciyarsu shedan ne ya zo musu ta bayan yake haskaka musu duniya duniya budurwan wawa sannan yake zai zo musu ta damansu ta damansu kuma ta ɓangaren kyawawan ayyuka idan sai ya hana ka yin ayyuka na alkhairi ya hana ka ibada ya hana ka yin alheri wa al'umma ya cire maka ikhlasi kai ga ibada ma za ka yi ta sai jinkirtar da kai ya hana ka yi sai dinga cewa ta kai ka bari sai an jima ka bari sai an jima ka bari sai an jima shikenan har lokacin ya wuce ba kai ba misali da daddare ka ce za ka tashi kai kiyamul laili sai ce zai ce ka ah, kuma wa zaka lailun tawilun akwai dan dire akwai tsoron dire manzo sun ya ce idan kai bacci kulli uku shi zan yake maka akan ka yana ta kukan kullin sai ka dan motsa za zaka zaka kukud wa zaka lailun tawilun dan yi bacci da sauran dire ba ka ai karfe uku karfe biyu ne fa bari bari uku dai ko kun ka da saura karfe kudu kai bari dan bari shi kenan kanka an kara kawai sai ka je an tada sallah a masallaci ko an gama sallah amma manzala kuma ya ce idan wato ka zabura kai addu'an bacci ka kawar da kulli daya alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur idan ka je kai alwala kawar da kulli in kai na fi raka abu shikenan kawar wani kulli uku sai ka ta ibadanka sai ka tashi inda waye kana mai nishani za ka zama na shidan ɗayiban nan kana jin farin ciki ka rasa menene farin ciki a sai kiyamun lelin ka ne na biya karfin shi nan in ko kai yadda kullin nan ba su kuntu ba to za ka tashi hadisan nan kaslan ka rasa abin da maka daɗi ba daɗi a ranka kasala a sai jiya ɗin shaidan ne ki galba a kanka an tambayi manzala ta salma mutum ya waye gari da ya bacci har gari ya waye bai tashi ya ibada ba ce za ka rajulun bala shaytanu fi yi. wannan mutum ne da shaytan ya masa fitsari a kunnuwansa to Allah shi ya maka fitsari a kunnuwanka ya za ka ji a wannan rana kuma ta ba za ka ne sai dai fitsarin shaytan ne ba mu san wani iri bane shi yasa ko ka taba ba za ka ji tamshin fitarin ba dan baka san fitsarin sa yake ba haka shaytan yake ya zo maka ta gabanka ya hana ta ta daman ka ya hana ta yin ibada biyan da za ka yi ta a ah, ka bari ta sai an jima kayan yin sadaka na dubu goma ya ta kai ka dan jira da an an jira ta baka kai ko ka bashi dubu biyar har da dubu ɗaya har ɗari biyar idan ne yake maka wani duk ayyuka na alkhairi ya dan jinkirta maka ko ya dinka rage maka su ko kaza ma ka bashi dai zai yi dai ko kaza ma zai yi sai ka niyan alkhairi ka zabura kawai kai in ba ka bashi idan zai zo maka da daman ka ya hana ta alkhairi man fasa bihi amaluhu lan yusri lahu nasabu duk wanda aikin sai jinkirtar da shi dangantakansa ba za ta dangantar da shi ba to shi ne yake maka wani abu. ka lura za ka yi aikin alkhairi ka dinga gwagwarmaya da shi kenan to ya zo maka ta daman ka kenan ya hana kai wani ma sai jinka ganin laifin ka in ka yi shi ya riga gama da shi kenan ya gama da shi sannan kuma wa an shama'ilihim Jirgin sai na zo musu ta hagun ɗinsu hagun ɗinsu kuma shine ya zo maka ta ɓangaren munanan ayyuka ya dinga kawata maka su ya nuna maka wannan abu mai kyau ne abun Allah da zunubai ya kira ka zuwa gare su kai har ya dinga umurtan ka ika zai za kai yi? sai dan ya zo maka ta hagun ka. ya gaya maka wannan ya gaya ma ya kawata maka wannan shikenan sai ka dusi wajen sabon Allah kai kana ganin abu ne mai kyau ka yi amma in ka yaƙi shaidan ka zama mutumin kirki duk ina wani ba su faru da kai wallahi sabon Allah za ka gaishe ka zanta ne kawai hankalin ka tashi yake ma kana mamaki ma shi so da Allah ya kare ka Wane suka ce a taka yabna adama min kulli wajhi ghayra annahu lam ya'tika min fawqi lam yastati an yahula bainaka wa bain rahmatillah ita kai dan adam shi dan shi ne ya zo maka ta kowane bangare ya zo maka ta gabanka ya zo maka ta bayanka ya zo maka ta dama ya zo maka ta kasanka ta ta hagun ɗinka amma ba zai iya zuwa ta sama ta saman ka ba don kar ya kare ka daga rahamar Allah zai iya zuwa ta sama saboda in ya zo maka ta sama to ya tare maka rahamar Allah gaba daya an fidda tsammanin ka kenan kai kan an cire tsammanin da ka jaru zai iya zuwa maka ta sama a cikin suratul hijr Allah ta ce qala rabbi qala rabbi بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلفين يا الله saboda ɓarki da kai ne kuma sai na kawata musu sabon Allah da shirka a bayan ƙasa sai na nuna musu shirka abu mai kyau ne sai na nuna musu bidiyoyi abu mai kyau ne sai na nuna musu sabawa Allah abu mai kyau ne sai dai yasa ya mutum yana shirka amma kuma gani yake wai addini yake yana bidiyoyi gani yake addini yake ina sabon Allah da zalunci babu ruwansa shi burge shi ma abun yake yi to shekan ne ya kawata masa ya kawata masa shi kuma yace sai na fadda su gaba ɗayan su sai dai bayin ka tatattu su ne mu'mini kenan bayin Allah na gari yace to nan bayin da na iya da su kenan duk inda abu ya rikice kuma akwai wanda suka fi karfi da. saboda me saboda imanin su bayinsa mu'minai bayin Allah na gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma salaka Umar fajjan illa salaka shaytanu fajjan ghayra fajji manzon Allah ne yake bayani ko ba ba Umar din yake bayani ba ina Umar yace Umar bai shi manzon Allah yace Umar bai shiga wani hanya ba ba sai shi sai in ya ganshi ya canja hanya ya shiga wata hanya daban kaga wannan ya fi karfin shi ne kenan ko in dai Umar ya kama hanya to shi dan ba bin hanya yana bin wata hanya ce daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana me yasa nace ba Umar ne ya ba saboda shi mutumin kirki bawan Allah baya zuwa yana yi ba maka kansa yana tsarkake kansa Allah ta'ala na fala tuzakku anfusakum wa alam liman ittaka to in kaga mutum ya zo yana ayyukan kansa to dan biya ne ko da yana ikirarin shi ahlus sunna ne ai mu kaza kaza mu mafi karfi shi da mu ai mu ne na Allah <laughs> yan yanda kan Allah kenan a addinin ma a gaba gaba a zahira in an zo shiga an shi ka gama yana da toshe shi dan ya kama da shi kawai ya kama da shi amma sai dai wani ya bi shi wani mutumin kirki bawan Allah wani muna tammata masa ramar Allah muna masa kyakkyawan zato amma kai da kanka ka zo ganga mai kidin kanta ganga ce amma tana kada kanta da kanta ba wani ne yake kada tawa zo kana bayanin kanka ko ne na Allah ko ne kaza ko ne kaza Ya sa manzon Allah ne ya ce shedan baya bin hanyar da Umar yake bi sai dai ya canja hanya ya ta hanyar daban ga akwai bayin Allah da suka fi karfin shedan kenan mu ne mu'mine bayin Allah na gari a cikin suratu saba Allah ta ce wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin iblis ya gaskanta zaton sa jewa mutane dama yake zai fadda su to jewa daga cikin su kuma ya fadda su ne sai suka bi shi Allah ta'ala ce sai dai wasu daga cikin mu'mini ba su bi shaidan ba akwai bayin Allah na Allah ba ya karewa akwai wanda suka yaƙi shaidan shaidan bai isa ya da su ba ya sai zo kusa da su ba kuma ko ya zo da zai nasara amma wasu kan fa shaidan ya riga gaskanta zaton sa kansu, su yi zaton zai ɓadda su kuma ya ɓadda su duk wanda kaga ya ɓadda shaidan hanyar shaidan ya bi ba hanyar Allah ba ne. idan hanyar Allah ne ba zai bata ba hanyar Allah a miƙe take hanyoyin shaidan su ne suke gefe gefe wani ya zo ya ce maka wai ga wata hanya an kaɗi ta zaka shiga aljanna ba wata da tsawo shortcut to hanya shaidan yake kai ka ko ba inda zaka je hanyar Allah doguwa ce ke ya fi ka ja wahala kafin ka yi can ba wani shortcut to Allah ala ce bayin Allah na gari mu abin da shaidan bayin da ya iya da su in ka zama mumini ka yaƙi shaidan wallahi ka ga ƙarfin shaidan ba za a ɗan kawai ya saba Allah ba ga nan bayan Allah na gari ba za a ga mutum wurin giya ne ko ka gan shi wajen wajen zina ko wajen shirka ko wajen bidiyoyi duk ya ya kaɗe shi dan a wannan wuri ba za a san shi aka bawan Allah mutumin kirki yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi sallam kamar yadda aka rawaito a sunan na Abi Dawud yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah ya Allah ina neman ka kubutar da ni a duniya da lahira shine afiya din yanzu ban samu wata matsala ba a duniya ko a lahira ko a addinina ko a lafiya ta ko a wani abu Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah sai ce kuma yana cewa kuma Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ya Allah ina roƙonka kubutar da ni kamar ka bani afwa ka kubutar da ni a cikin addini na da duniya ta da iyalai na da zuciya na ya zama babu wani abu na barna a ciki ka mini afuwa ka bani lafiya ka kubutar da ni a sha'anin addini na ya zama babu shirka babu bid'a a addini na don shaitan ne yake shigo da irin wayannan abubuwa ka kubutar da ni a duniya ta kada in halaka kada na bata a duniya ka kubutar da ni a sha'anin iyalai na kada su bata ka kubutar da ni a sha'anin dukiya na kar haramun ya shigo jiki ko in ciyar da ita ta hanyar haramun ka tsare ni a dukiyata da iyalaina da na da duniya ta. sannan alamar sur aurati wa amin rawati ya Allah ka suturce al'aurata ma'ana ka rufa mini asiri kar ka fallasa ni ya Allah sannan kuma ka aminta da ni daga abun tsoro ya zama bani da firgici bani da tsoro ba abin da yake daga mini hankali Allah ka dini wannan sannan ma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an ukhtada min tahti shine muhallu shahidi ya Allah ka kiyaye ni a gabana ta gabana ka kiyaye ni ta bayana ka kiyaye ni ta na ka kiyaye ni ta hagunina ka kiyaye ni ta samana ya Allah ina neman tsari da ka daga a fauke ni daga kasana wato mazala ne mai tsari ta gaba da baya da dama da hagu da sama da kasa duk Allah ya kare shi ana son ta da muhimmanci in ka ga shi kenan ka bi shi kenan Allah ya amsa maka addu'a bai sai zo maka ta kowane bangare ba ko ta sama ko ta ƙasa ko dama ko hagu ko gaba ko baya in Allah ya amsa addu'a shikenan shi sa manzala ta sama ya fi karfi shedan amma in ka biyo shedan wallahi yanzu zai kai kai baro ka zai loka kai baro sai Allah ta'ala ce qala ukhruj minha قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وبنجي تعالى قال في الله تعالى اخرج منها كفتكي daga aljannan fita Allah ya kore shi ya fita maz'uman kana abun aibantawa madahuran abun nisantawa daga rahmar Allah ka fita ba kai ba rahmar Allah laman tabi'aka minhu duk wanda ya bi ka daga cikin ƴaƴan annabi Adam daga cikin mutane la amla anna jahannama minkum ajma'in sai na cika wutar jahannama da ku gaba ɗayan ku ka je din ka kira din wanda ya bi ka ko ta zuwa wutar jahannama amma dai an kore shi daga aljanna ba zai sake dawowa ba a cikin suratul hijr ubangiji ta'ala ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi wa inna jahannama la maw'idukum ajma'in Allah ta'ala ya ce kaga bayi na nagari wallahi baka da iko da zaka iya banda su sai dai wanda kika daga cikin batattu za a samu batattu da za su bi ka kan amma bayi na nagari wanda suka rike Allah suka rike addinin Allah wallahi baka da iko da su baka yi saka baka saka banda su sai sa akwai wanda suka fi karfin shi nan ko an ce shedan ya ce wajen su ma bai yi ba ko imanin su da tsoron Allah su Allah ta'ala ya ce kuma wa'anda suka bi ka din ma alƙawartar ku wutar jahannama ne gaba ɗayan ku zan ji jefa ku a wutar jahannama babu wanda za a ba duk wanda ya kama hanyar shaidan to ya kama hanyar wutar jahannama to da ka shaidan ba zai gushe ba yana fadda kai yana tafiya da kai a duniya yana fadda kai har ya je jefa ka a cikin wutar jahannama yasa Allah ta'ala suratu fatiha ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u fi qawli yakun min ashabi shi dan makiyin ku ne ku rike shi baki ya ce ku tanadi makaman ya kanta. kuma yana kiran jama'a sa ne don su zama yan wuta ku je ku halaka gaba ɗayan ku ku shiga wutan da kai da shedan din shi ba ba ganin sa kaje ba amma kuma yana kiran ka dai kuma kana amsa masa duk abin da kake na barna shi yake sa ka kai me kamata in ka ji a ranka za ka saba wa Allah ya kace kariya kake shedan ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka gane shi ɗan ne yake son ya ruɗa ka shi sa maka wasu wasi a zuciyarka kai abu in ka fi ƙarfinsa magana ta tsari ka nemi Allah ta'ala ya tsare ka daga sharrin shaitan Allah shi ne mai kariya ya kare mutum daga shaitan a'udhu billahi minash shaitani rajim wani bawan Allah ya tambayi wani yace idan shaitan ya zo maka ya kake yace ture shi nake yi, in ta ture shi a zuciya in ya dawo in ture shi wanda ai shi ba ka ganin sa innahu yarakum huwa wa qatiluhu min haythu la tarawna ina ganin ku ko ba ka ganin sa sai ya sake da maka ga ta tuye shi ta ba ya ba zai tsawo to har yaushe kuma sai ce yanzu idan ka zo wucewa a kofar gidan mutane sai karen su ya kama maka haushi yana bin ina yana maka haushi za ka yi sai kore shi sai ya sake dawa ba sai sake koran sai ya sake dawa ba ya ka sai sake koran sai har yaushe ina za ka zamu ne zuwa kace ai da kai wa masu karen magana kace ce to Allah bayan Allah ku wa karin kun dan magana ma in ya tsawata wa ce kai sai kan ya koma sai ka kama hanya ka tafi lafiya lau yace to haka shedan yake idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya Allah ka tsare ni daga shaitanin shaitan in Allah ya daka masa tsawa shikenan ka gama da shi amma in ba ka ba ya dinga fitinan ka kenan sai kai ka wutar jahannam ka tsimi tsarin Allah daga me daga shaitan iz billah wa imma yanzaghannaka minash shaitani fasta iz billah to shaidan kuma in ya kai ka fa wutar jahannaman ba wai barin ka zai yi ba zai kai ka wuta ya je ku shiga wutan gaba daya daga ba kuma yazo ya hau kan mimbari a wutan jahannaman yana maka gwalo yazo yana maka gwalo yana maka tsiya kamar yadda Allah ta'ala yake wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allah wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftum fama kana فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikukum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni bi qabl ubangiji subhanahu wataala yace lokacin da aka gama al'amura gaba daya wato aka gama hukunci na wuta suka tafi wuta na aljanna sun tafi aljanna shedan zai hau kan mimbari a wutar nama ya dinga mutanen sa kwalo yana cewa Allah ya muku alkawari alkawari gaskiya amma kuka ce ku bi ni kuma na muku alkawari kuma na saba muku don shaidan yana nuna maka ba a tashi alkiyama ba aljanna ba wuta sai ce to ni fa ba wata hujja ne nake da shi ba na kira ku ne kawai sai kuka amsa mini saboda haka kar ku zarge ni ko ka zargi kawunan ku ni ba zan iya taimakon ku da ku daga wata jahannama ba ko kuma ba za ku iya taimako na ma ni na kafurce wa duk abin da kuka yi wa Allah shirka da shi yanzu ba ruwana na muku tawaye ni ba ku bauta mini ba ba ruwana yawa ni na na kira ka muku ne ba ni da wani ƙarfi da na tilasta muku da shi kiran ku kawai ne ta kuka amsa mini saboda haka duk shekan da kuka yanzu babu ruwana da ita saboda haka duk wanda ya bi shirkan to zai je gane kuskuren sa a wutar jahannama Allah ta'ala ya ce azzalumai masu bin shirkan suna da azaba ne radadi a cikin wutar jahannama saboda haka kenan ya loba ka ya barka kenan yallahu ma bin gururin ya loba ka ya shigar da ka ya ruɗe ka a cikin shaitan ne ruɗi da ka san shi a haka don me yasa zai roɗe ka me yasa za ka yi Allah ta la mana bayani a Qur'ani dalla dalla akan dan kuma yace kar ya fitile mu kada mu biye masa amma har yanzu mutane suna biye wa shedan so mu ji tsoron Allah mu yi wa Allah ta'ala biyayya domin mu fi karfin shedan Allah ta'ala ya taimake mu